22 ga watan Satumba shekara ta 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin ta da Hawa Usman ga muhimman kanin su. Ministan sojojin kasar Faransa Florence Parly ta kawo ziyarar aiki a kasar Nijar a ranar Lahadin da ta shige. Ko menene makasudin ziyarar ta ta zakuja a cikin labarin. daga 21 zuwa 30 ga watan satumba ranakun da aka keɓe don tuni da magungunan gargajiya a afirka shin ko an samu maganin cutar covid-19 a gargajiyance za ku ji karin haske a cikin shirin a rahoton namu na musamman ya karkata kan tantance gaskiya a cikin jita-jitar da jama'a ke yi kan cutar covid-19 yau zu ku ji kakin da aka ma hamsakin mai kudin nan na kasar amurka cewa da bill gates na cewar shine tushen yada cutar ta hanyar shawarar rigakafi masu mu barkan mu da sake saduwa ministan sojojin kasar faransa florence parly ta kawo ziyarar aiki a kasar niger alhadin da ta shige ta bayyana matsayin kasar niger a cikin tsarin sojojin kasar faransa a yankin sahel nan gaba a cewar dr nyagale bakayoko kwararren kal'amuran siyasa sannan kuma shugaban cibiyar africa security sector network wannan matsayin zai kara haskaka fuskar kasar niger a faransa ga dai cigaban firar tasu da tanar fudi ahmed da ta waya président euh, Emmanuel Macron lorsqu'il a euh, Shugaba Emmanuel Macron a lokacin da ya sanar da kawo ƙarshen rundunar Barkan da kuma sauya ta da wata rundunar sai muka gane da lalle nan gaba matsayin kasar Nijar zai ƙara faɗi domin haɓaka dangantaka ta siyasa da kuma ta diplomasiya tsakanin kasar euh, Mali da kasar Faransa waɗanda suka tsinduma a cikin 'yan rikice-rikice tun kimanin shekaru biyu yanzu. Kenan ana ganin kasar Nijar kamar wata babbar abokiyar hulɗa. Manufar kuma ita ce a samu a dasa wata rundunar sojoji masu aiki a ƙasa, sannan a ƙarfafa masu aiki da makaman sama, a kuma fiye amfani da dabarun sojoji domin gano yadda shugabannin 'yan ta'addan ke aiki. gudunmawar da magungunan gargajiya ke kawo a cikin yaƙi da cutar covid-19 ne madubin satin da aka kebe a nahiyar afirka na magungunan gargajiya daga 21 zuwa 30 ga wannan watan shekara 2021 a kasar nijar mutane da dama ne ke amfani da magungunan na gargajiya a cewar usaini ide mamba a ƙungiyar masu magungunan gargajiya ta kasar nijar har yanzu ba su samu maganin cutar covid-19 ba ƙarin hasken da yamma adama da wake Magungunan gargajiya ayyuka ne na bada magani a gargajiyance na itatuwa da yake mun samu horo tare da ofishin ministan kiwon lafiya. Idan mutum ya zo muna bai da lafiya muna tambayarsa alamomin da yake ji sai mu san maganin da ya dace mu bashi. Kowane ice a gargajiyance yana da matukar nasa amfani. A hali yanzu dai ana iya cewa jama'a suna zuwa domin su sani ne ba wai su karɓi magungunan ba saboda a yau mu a gargajiyance ba mu da maganin cutar corona amma muna da magani na tari da sanyi da huka da kuma maganin masassara da dai sauransu watakila nan gaba za a samu maganin cutar amma a halin yanzu dai ba mu da shi annobar cutar kwalara na ci gaba da yaduwa a jihar yamai a cewar shugaban da'irar ta asibitin birnin yamai ta uku unguwannin da ke makwabtaka da kogin isa nan ne annobar ta fi kamare duk da cewa ana ci gaba da rigakafin cutar ga inda aka kwana a game da raskunar annobar a cikin rahoton da habu abdulrahman na yamma nafisa adam sirfu Annobar kwalara na ci gaba har yanzu a Yamai zuwa ranar 20 ga watan Satumban shekara ta 2021 an samu adadin 111 mutanen da suka harbu da cutar daga bangaren asibitocin Yamai. Abin bakin ciki daga cikin waɗannan 111 goma sha ɗaya daga cikinsu sun mutu biyu kuma sun hito ne daga cikin al'umma ba a asibiti suka mutu ba. Gundumomin da matsalar ta fi shafa su ne Yamai ta biyu, Yamai ta hudu da Yamai Yamai ta ɗaya, musamman ma a yankin da'irar Yamai ta ɗaya. Unguwanni ne da yawanci ke kusa da kogin Isa ko kuma matsalar ambaliyar ruwa ta shafa. A bangaren gundumar Yamai ta biyu, unguwanni mafi fama da talauci matsalar guda ce da kuma unguwannin da ke Yamai ta hudu. Ana ci gaba da ɗaukar matakai muna da dukkan wuraren da suke karɓar masu kwalara da ke aiki. cibiyar ƙasa da ke kula da al'amuran jini ta nijar cewa da cnts ta soma wata yekuwar wayar da kan al'umma kan batun bayar da taimakon jini zuwa ga cibiyar da ke birnin yamai yekuwar da ta soma jiya wata dama ce ga cibiyar ta ta rinka karɓar masu bayar da taimakon jini a kowane lokaci sahi da marece dare da rana kamar yadda uwar gidan su mana hadiza jami'ar cibiyar ta cnts ta bayyana ma habibu garba Aikin gada za a farawa a nan sama aikin likitoci ne na ɗaukan jini da dare. Insha Allah daga yau za a farawa. Tunda a dama can har karfe biyar na marce muna ɗaukan jini. Amma yanzu da karfe biyar da minti talatin har zuwa karfe takwas na zahe za a samu likitocin da za su ɗaukan ma mutane jini. Ga mu da rashin jini. Kuma mutanen da ba da jini suna zakuwa ne da marke lokacin saukan aiki. Kuma suna zakuwa ne su iske wani bi babu kowa da zai ɗaukan musu da jini shi yasa ma an ka hiddo da wani sabon tsari na aikin ɗaukan jini da dare daga yau muna so mutane su san da cewa wurin yana buɗe a ko da wani lokaci za a samu likitokin da za su ɗaukan ma mutane jini bayan kusan shekara ɗaya da rabi da asibitin na da koro baya da ƙwararren likita na yin radiyo yau an waye gari babbar likita ta da koro da ke kula da lafiyar fiye da mutum takwas ta samu ƙwararren likita na radiyo har ma kuma da sabuwar na'ura ta yin radiyon kamar yadda shugaban asibitin inu segunda ya shaida ma adamu umaru lalle kamar da kace an kai dan kwanakai muna da matsalar wanda yake zauwa ya yi mabilan radio to yanzu bancin da bar an kawo sabo sabon radio aka kawo an sa shi komi da komi yana nan cikin da kwaro kuma tsohon sun hudda shi ta aka gyara wannan radiyon sabo da aka sa shi wai kuwa mako biyu ba a kamu wanda zai aiki bisa wannan kenan bisa kan harkar radiolog wanda zai kola da harkar radio ta nan da kwaro alhamdulillah an aiko yanzu kuma sai aiki gode Allah abinda muke fata a kama mu insha Allah kuma za mu bi saurin kawa da abin da ya kamata da radio da mai kula da radio ta kare a duk Idan ba ku manta ba a satin da ya shige ne aka gudanar da sallar lasa gishiri cewa da sale Sallar da ta hada makiyaya kuma take gudana kowace shekara a watan Satumba a garin Ingil da ke jihar Agadarsa. wakiliyarmu ta musamman da ta halarci sallar ta yi fira da shugaban kungiyar makiyaya na ƙasar Nijar kan makomar al'amuran kiwo a wannan yanayin na matsalar rashin tsaro a cikin wasu yankuna na ƙasa. Ka kuma amsar da Amadu Halidu ya ba Talata Abdulbahar. makomar kiwo a Nijar a gani na dole a sake duba sha'anin kiwon a sake duba shi ta kaka a yau makiyayanmu suna cin karo da walhaloli da dama da zaran sun ratsa iyakoki kenan dole a kafa yanayi mai kyau cikin kasarmu domin tsaida yawancin dabbobi mutanenmu masu zuwa sauran iyakoki abin yana iya kasancewa takaitacce ta hanyar wasu dalilai masu yawa na tsaro na yanayi gaskiya kenan na al'umma akwai al'amura da dama a yau da ke kawo barazana barazana ga kiwo. Kenan wannan ne dalilin haɗuwar mu tare da shugaban ƙasa. Muna da dukkan arziki a niger Dole a kafa dukkan hanyoyin da suka dace domin amfani da wannan arziki ta yadda masu fita da makiyaya za su rayuwa cikin kasar Bana a yankin na Ingila ba a samu isassun ruwan damuna ba, wannan kuma ba karamar barazana ba ci ga al'amuran kiwo, domin za a samu karancin ciyawar dabbobi. wanda hakan ya tilasta ma wasu makiyayan komawa bangaren kudu tun da wuri a cewar bubakar hammani jami'in ma'aikatar kiwo ta jihar agadas gwamnati zai ɗauki ƙwararrun matakai don shawo al'amarin ga dai firarsu da anise Matakan da gwamnati kenan yana ɗauka da farko shine girka titunan karya lagon malalar gobarar daji don kare 'yar shimfiɗar ciyawar da ke akwai. Gwamnati zai sa iya ƙoƙarin sa na isar da cimakar dabbobi dangance da gibin cimakar da aka ƙididdige. Amma da yake tantancewar ba a riga aka yi ta ba kenan sai da sakamakon da zai bayyana ne za a yin hakan wanda zai ba mu damar ƙididdige daidai aunin gibin yawan cimakar da aka samu kuma za a lissafawa da dabbobi da ke cikin jihar agadis game da waɗanda za su shigo ta hanyar yawon kiwo jimillar wannan adadin ne za mu kwatantawa da aunin cimakar da za ta kawo ɗauki zuwa wajen magabata don ɗaukar wannan ɗawainiyar bisa ga adadin dusar alkama ta kaɗa da ya kamata a kawo domin tsirar da dukkan dabbobin jihar. Fayi amine don pour sécuriser le cheptel de toute la a wannan lokacin na ƙarshen damana ana yawan samun rigingimu tsakanin manoma da makiyaya ko kuma tsakanin manoman su kansu domin shawukan al'amarin malaman jami'a na birnin yamai sun kai ziyarar aiki a ƙauyen talushu a da'irar filinge inda suka tattauna kan wannan maudu'i wanda ya bayyana kan cewa ta yaya ake iya sauƙaƙa ma mazauna karkara samun 'yancin shari'a. bashir dalfi idrisa malamin jami'a kuma shugaban tawagar ya ba hamadu asumin karin haske les objectifs de cette caravane juridique manufar wannan ayari kan doka da farko shine mu wayar da kai mu kuma yada doka don ganin al'ummomin gundumar filinge sun gane doka musamman na ƙauyen talsho sannan kuma muna tare da rakiyar kwararru a fannin doka da za su yi bayani da wayar da kai da kuma yada doka da ni zance ɗazu akwai kuma ɗalibai masu karatu a fannin shari'a da ke cikin wannan tawaga waɗanda manufarsu ita ce su koyi yadda ake aiki da doka kuma sai rahoton namu na musamman. Duk lokacin da cutar coronavirus ta bullo a faɗin duniya shekara ta 2019, mutane da dama ke jita-jitar cewa shahararren mai kuɗin nan na ƙasar Amurka, Bill Gates shine makasudin yaɗa kwayar cutar. Ko bayan cewar an samu allurar rigakafin cutar ta farko, jita-jitar dai bata daina yaduwa ba, inda ake tuhumar hamshakin mai kuɗin da ɓoye sirrin wasu allurar rigakafin. Shin batun yake ga dai cikakkun bayanai a cikin rahoton da Usman Mamudu ya hada a kai. Masu ma'amala da yanar gizon intanet da dama ke tuhumar Bill Gates wanda ya ƙirƙiro kamfanin Microsoft da kuma Philanthrop America da baza ƙwayar cutar coronavirus cikin duniya bisa ɗaukar niyyar kansa. A cewar su, Bill Gates ya yada wata ƙwaya mai ɗauke da wani guntun sinadarin da ke iya bada damar ikon bibiyar al'ummar duniya. Wannan nazariyar shiryawa a tajirin ta ɗauko tushe ne cikin hirarraki aiki da dama da attajirin ya yi kan sashen batun kiwon lafiya a shekara 2015 a wata gayyatar taron tattaunawa ya nuna cewar mafi babban hadari. kan bil'adam na da kamanta fiye da kwayar cutar. Idan wani abu zai kashe sama da mutane miliyan goma a cikin gwamman shekaru masu zuwa da alama yana iya zama cuta mai saurin yaduwa a duniya ba makamai masu linzami ba amma kwayoyin cuta. A cikin wata hira da yamma cibiyar talabijin ɗin in China Bill Gates ya karyata jita-jitar da ake aza masa ya kuma jaddada daukar alkawalinsa wajen kokowa da talauci da sa kokarin kyautata samun magungunan waraka ta hanyar cibiyar gidauniyar Bill da Melena Gates kungiya ta bada agaji da attajirin ya girka a shekara dubu Ina iyakar kokarina ta hanyar saka miliyarorin kuɗi na dolar don taimakawa duniya a yaƙi da cututtuka masu yaduwa. A halin yanzu muna cikin cikin yanayi mai wahala da ke haifar da jita-jita mai ƙarfi ina fatan wani mutum ko wata gwamnati ta nuna muna yadda muke dogaro da juna saboda don dakatar da annoba dole ne mu nemo mafi kyawun masana'antar sarrafa alular rigakafi don duk duniya har da kasashe na bincike ko masana'antun samar da allurar rigakafi a ƙasar niger magajin garin birnin Kwani Abdu Mamidu da studio Kalangu yawa tambaya ya karyata da duwata wata faɗar mirɗa-mirɗa ga sinadarin shaushawar coronavirus kuma ya yi kiran al'umma da su yi shaushawa. Mun yi kira bisa ga kahohin radiyon nan wannan allurar rigakafi ba ta cutar da jama'a. Mu da a shugabanni mun je mun yi duk shugaba in ka ga ya zo ya ba misali ya tabbatar da wannan abin ba zai cutar da al'umma shi ba. Rigakafi ya yi magani. Mutane su bi irin illan nan da take yi turai mutane duba ke mutuwa in ta zaka. Allah ya kare mu Allah ya kara kare mu ga yanda mutane mu suna sha da baya ga waɗannan allurai in ta to gare mu to sai Allah ya tsare. Su ma inda take muna fata Allah shi ka musu saukin. nan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa a yanzu kuma ga musu hasanan ɗauke labarun sashen zabarmanci a yi saurari lafiya masu salam Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zender. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.